uku ga watan february watan uku ga watan march watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin abdullahi dan abbas mabiyar sakwato inda muke gabatar da karatun mu na sati-sati a cikin littafin nan muwaffaq imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan dai ana bi da karatun mun doko dogon zango cikin kitabun zakati a satin da ya gabata Allah ya kaddare mun kai karshen kitabun zakati duk da ku akwai wasu yan basu suka da aka biya munasaba kila ta samu dan dakata wata rana za mu waye, wasu bayanai da suka danganci zakka insha Allah ta'ala abu na gaba babin da za mu shiga yanzu shine babi na goma sha takwas a cikin jeran giyar abubuwan eh, kitabi kitabu na goma sha takwas a cikin jeran giyar كتابي دا أتكن وانا لتاهي موفا إمام مالي كتاب شيني كتاب الصيام واتو لتاهي أزل كروك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله كتاب الصيام نعم، نعم، نعم. كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء na رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان كتاب الصيام بالتاتين أصلي كلمة الصيام مصدرنا كوسونا yana yiwa ya zama suna yana yiwa ya zama masdari sama ya sumu sauman wa siyaman sauman ya zama siyaman ya zama ismu masdari sama ya akasari makiya a larabci kalimar sadun da wawun da nimun a lokacin da suka zo suna nuna suna nuna rashin motsi ko kamewa ko rashin yin abu ko na magana ko na ci ko na sha wanda duk gaba daya luga tana tafiya da haka nan kuma sai musulunci ɗauki ɗaya daga cikin ma'anonin ma'anar rashin ci da rashin sha da rashin saduwa da iyali sai ba ta ɗauki wannan da wannan ma'anar shi ne ka zan baka ci ba baka sha ba baka sadu da iyali ba daga wani lokaci kifantacce zuwa wani lokaci kifantacce shi yasa malamai shari'a idan suna definition din asiyamu ko asawu suna cewa kamewa kifantatta a wani lokaci kifantacce da wasu mutane kifantattu da niyyar ibada kamewa kimantatta kenan kamewa daga ci ko sha ko jima'i a wani lokaci kimantacce ma'ana daga lokacin keto alfijiri har zuwa faduwar rana ga wasu mutane kimantattu wato baligai musulmi masu hankali wannan shi aka ce kare kalimar yamu ta maimaita cikin alkur'ani da waɗannan ma'anoni wuri guda ne kawai ta zo da wata ma'ana wadda ba wannan ba amma inda suka maimaitu da ma'anar waccan da muka magana rashin ci da rashin sha da rashin tsaruwa da jima'i ku kiba alaikum siyamu kama ku kiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun as-siyam wannan da muka magana shi ne rashin ci da rashin sha wa an tasumu khairul lakum shi ne rashin ci da rashin sha was-sa'imina was-sa'imati ta cikin suratul ahzab a'ad karshe a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima wannan yana magana don rashin ci da rashin sha da rashin saduwa da iyali daga ketuwa alfijiri zuwa fitowar koko zuwa faduwar dan rana duka ina tan maimaitu kalimar somu somu haka tan maimaitu hatta da azumin da Allah mudaukin sarki azama wasu annabawa kamar annabi Musa alayhi salam yana ɗaukar wannan ma'anar shine ta rashin shi da rashin sha da rashin saduwa daga wannan lokacin zuwa lokacin faduwar rana can inda mun Allah madaukin sarki ka bada shi ya dauki alkawari da Annabi Musa shi azumi na kwana talatin sannan kuma ya sake cika mai da kwana goma duk wannan shi. amma inda ya zo da amana guda wadda ba ta ci ba ta sha ba kila ta magana kamar su malamai suka yawa raja hawa shine kaulin Maryam alaihi salam tace inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima insiya sun ce nan magana ma'ana kame baki rashin magana in yana nuna som azumi shi ne shi yasa ma malaman balaga suka ce akwai bambancin asiyamu da sauman suka ce asiyamu shi ka doka kamewa daga rashin ci da rashin sha da rashin jima'i ita aka ce maku tiba alaikum asiyamu amma kalimar kamewa daga ba wannan ba saumu aka cewa duk ita kalimar ce eh, maryam alaihi salam ta amfani da ita inni nazartu lirrahmani sawman bata ce suyaman ba sai aka ce qur'ani ya farraka asuya shine rashin ci da rashin sha rashin saduwa sauman kuma kamewa daga wasu abubuwa waɗanda ba waɗancan ba ala kulli halin dai wannan azum azumi na da falala da yawa yana da darajoji yana da kaza wanda ba mu ambaton su saboda su za mu shiga malam da kai ne zai magana game da su shi yasa ba bukatar mu ambace su duk ga su mali abu na farko da za magana kai ne shine watan ramadana farko ka sani azumin ramadana gida biyu a kasashe akwai azumi na wajabci akwai azumi na sunnanci wato na fila akwai na farilla akwai na fila bangaren na farilla guda uku na na ɗaya cikin na farilla akwai azumin ramadana wanda shi muka yi ba kulawa in muna magana azumi azumin ramadana azumi na biyu daga cikin farilla azumin kafara wanda aka tilasta mutum kamar na kisa wannan azumi farilla na dole ka yi. sannan azumi na uku na wajibi har yanzu farilla shine azumin da wajibi ya kallafa ma kansa wato azumin alwashi ka ɗauki alwashi ko alkawari ga Allah za ka yi azumi man nazar an yuti Allah falyafa'u saboda haka waɗannan azuma guda uku to su ne na wajibi waɗanda ba waɗannan ba sun kai guda goma sha wani abu tun na lafiya azumin kwana uku ko wani wata yana ciki azumin litinin alhamis na ciki azumin arfa yana ciki azumin ashura da tasuwa yana ciki azuma dai ga suna na nafilfili da masu suna dan da ba suna azumin dawudu yau ka suma yau wata tsira yawan shi ma yana ciki duk waɗannan azuma ne na nafila amma yanzu abin da muka ɗauka ciki ko abin za mu ɗauka ɗayan na wajibai shine azumin watan ramadana to azumin wata ramadana me ramadana ramadana shine wata na tara a cikin kalandar musulunci ramadana ya aika tsayuwa ta yaya aka cewa an ga wata ɗauki azumi ko kuma an gani ya aji to shi na malam ya ce babu ma ja a fi ru'yatil hilali babu abin da ya zo game da magana game da ganin jinjirin wata alhilal jinjirin wata lokacin da ya alkajiya na ta haka yi alkajiya shi aka ce ma alhilal to game da gani ne da somi wajen ɗaukar azumi wal fitri ko wajen aji azumi fi ramadana a watan ramadana ni a ka'ida ko mi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka haddathani yahya haddathani yahya an malik an nafi' an abdullah ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن هم عليكم فاقروا له وحدثني, وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن هم عليكم فاقروا له وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين الحمد لله hadisai guda uku أكو مالا يا ya هذا من السوري wuri dukkan su suna magana akan abu guda wannan bai kawo muna kawai ba na cikin su shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda ya zo kan wannan ma'ana hanya biyu ce kawai babu ta uku wajen tabbatar Ramadana ko tabbatar watan Shawwal na dauka kowa aji hanya biyu ce babu ta uku hanya ta farko shine a ga jinjirin wata uku gani na al'ada gani na halitta irin wata Allah wa ɗan adam ba gani na bugun kasa ba ba gani na wani abu ba saboda ni saboda shi addini an wajabta shi ga kowa an wajabta shi ga bakauye an wajabta shi ga dan birni an azama talaka an azama mai kuɗi an azama wanda a fidis bai san komi ba bai iya komi ba bai yi karatu ba bai yi komi ba azamai kamar da an ka azama wayayye to duk a daidaitu to ba a sa wasu abubuwa waɗanda sai wayayye ko kwararre ko ɗan birni ya waɗannan sannan kuma ba za a ce sai wanda abba kawai ka ga wannan ba sai aka sa wani abu wanda yake yankan sanda in dai Allah ya kan mutum lahiyayye to sawa'un kana ba ta da alaka zaman ka ɗan birni ko ba kawai ba ta da alaka zaman ka wayayye ko kuma wanda ba wayayye ba ko mai ilimi ko jahili shine mi shine ka tadda idon ka sama ka dibi wajen yamma ran da duk wata ya cika sha'abana kenan ya cika 29 idan ka gane ko wani ya gane amintacce irin wanda aka amincewa ga shari'a shi kenan wata ya tsaya idan ba a gani ba kuma kowa ba a samu inda aka gani shi kenan wata bai tsaya ba wannan shi ne saboda ni saboda shi addinin musulunci yana magana da duniya gaba daya to dole ka musu wani abu mai sauki wanda duk duniya tana ittifaki kan sannan kuma da yake musulunci yana tahiya addini na wanda ka tahiya collectively tare bunke ba kowa yawa kai ne ba shi yasa yanni shi yasa ya ba da damar cewa waɗansu na iya ganin mu wasu wasu area suna iya ganin wasu area tun da ne watan ga gudana ko ba haka ba ba wata juna ba uku duk duniya wata gudana to wata wasu na iya ganin mu wasu kuma in ba da ganin su da sharaɗin dai ya zama dai mutum na kai mai gaskiya amintacciya al'umma ba mai karya ba to in ko ba a gane ba da wannan ganin to sai a yi na biyu wanda shi kuma na biyu ittifaki na na duniya a musulmi shi ne mi shi ne wata a musulunci dai bai wuce kwana talatin cikin ba a taɓa kwana talatin da ɗaya ba to in ba a gane ba jiya ran ishirin da tara ga wata ba a gane ba to shi kenan a tun yau kwana talatin ya shiga kwana talatin shi kenan ittifakan kuwa da wazo wannan simply babu wata rigima game da haka mutum an ka ɗauki haka da kyakkyawan manufa da ƙoƙarin a yi daidai to za a yi daidai amma sanya wani abu ga rayuwa ko ko sanya wasu abubuwa to shi ka sa kila sai Allah ya janye a ko ko Allah ya jarabi al'umma a lokacin da duk kasa wata manufa ga wani aiki to shi kenan sai ka samu wahala da Allah kila shi yasa muka samu matsaloli a rayuwar mu ta yanzu da duk wasu abubuwa mai sauki wata bai kasance cikin abin da aka yi rigima ba can da bai taɓa zama haka ba game da sha'anin ganin wata bai taɓa wata raba hankali ba a yi ta rikitta ba ka taɓa jin irin wangar rikitta ba zamanin sahabbai duk da matsalolin da suke wannan lokaci ke da namu na rashin mi na rashin na'urori na communication da sauran suna da lahiya na aka abubuwa amma yanzu kila abubuwa suka canza waɗannan hanyoyi guda biyu ko dai a gani gani kuru na al'ada ko kuma ya cika kwana talatin shida suka tabbata ga hadisan su kai magana kan haka na hadisin farko daga yahya mun san shi ibnu yahya al-laiki al-madani imam malik daga malamin sa imamu darul hijra imam malikin daga shi kuma malamin sa al-majirin sahabi shine nafi'u daga shi kuma daga malamin sa babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar wanda suka ce masilsila az-zahabiyya an malikin an nafi'in an abdullah ibn umar tsakanin malik da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum biyu kacal Ta gaba a wani dogon zango bare a yi ta manta wasu abubuwa mutum biyu na ɗai. ko ka ce mutum guda wanda ba sahabi ba shi dai Abdullahi na Umar kuru gaba gari an kai Abdullahi bin Umar yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ci kala ya ci eh anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakara Ramadan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci Ramadan ana magana ya ambaci Ramadan fa qala sai ce la tasumu hatta tarawul hilal wala tufsihu hatta tarawul kar ku ɗauki azumi sai kun ga wata jinjiri sannan kuma kar ku aji azumi sai kun ga jinjiri wannan shine ka'ida kila an fahimta amma ana magana da wa ana magana da musulmi kenan ko yawa la tasumu hatta tuf hatta tarul hilal wa la hatta tarul da musulmi aka magana kuma kasancewa ta ya zo akan shiga shiga janni shi ya nuna cewa guda na gani ko biyu na gani ga kauli sun kauli yuna guda ko ina iswa ko ko sai biyu to yana gani isan ma jama'a gaba ɗaya kila an fahimta kamar yadda jama'a in sun ka gani wannan kalma kenan la ta sumu hatta ta wal hilal hilalin jinjirin wata yan wannan alkaji sannan kuma ka a aje sai an gani wannan siffar farko kenan ko sai ce mi sai ce fa in gumma alaikum idan ka samu wani ghaimu abinda a mu lukubi ko wani buji buda ko buji ko wani hazo ko wani duhun hadari shine gaimu a kula ba gamamu ba bale ka ce sai ga damana gaimu shine ga mutum abin da zai shiga tsakanin ka da samaniya ya hana maganin ka ko da kuma kai kasan masana'antu kake saboda kila an samu gurbatar eh, sarari ya zan baka iya ka gani to idan aka samu wannan matsala fa ka duru lahu faqaduhu lahu kalima faqaduhu lahu da ba ta da hadisin da ya fassara ta da sai a yi ta sabani a samu matsala ta idan wani wani wani fassara don wani wani fassara fa duhu lahu ku tawe shi tawewa ko eh don kalimar kalaru eh, liyon fik zu sa'ati min sa'ati wa man fari alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah yan ka ce kudira alaihi rizqu ba an rage ba tauyewa shi wanda Allah ya yalwata mai yalwata mu yayi wanda aka an tauye shi ya tauye ko sai suka fassara wannan fassara faqad hulau ku doki azumi wa shi gari kar ku bari ya cika an gane matsalar ai ku tauye shi kenan ka ko an gane ko ba a gani ba sun ka fassara hakan sai sa imam shafi'i wanda bitun lokacin imam shafi'i yan mai san musu rabbi kan haka yace ai kullun shi babi albabu idza lam tujma'u urukuhu lam yatabayyanu fiqhuhu babe idan hanyoyi ne ba a tattara su ba to fahimta ce ba ta bayyana idza lam tujma'a urukuhu lam yatabayyan fiqhuhu an gane sai an tattaro sai ga hadisi ya tabbata ga hadisin kuma wanda ya tabbata ya tabbata حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر شيما ما يرين wancan عبد الله بن دينار قال yana daga cikin almajiran الله بن عمر kuma malami ma ما مالكنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر تسعة وعشرون كان أبوه أما نبي مالي أكرن تحت تسع وعشرون كو يا أبوه يتي تسع كو وتسعة tis'atun ko tis'un tis'un ko lalle wani nuska tis'un wani nuska tis'atun hmm, kuma ga arbiya tunda an shafe ma'adudi yana halatta ga arbiya amma da an bace abin da za a kirge to sai a da ka'ida ni za a kirge ana kirgan wata bi a kirge dare ko yi yana kirgan wata wata musulunci dare ko yi tis'un wa tis'atun wa 20 yawman muka cewa ko tis'un wa 20 lailatan muka cewa yawma aka cewa in yawma aka cewa to tis'atun za a ce tis'atun wa 20 yawman ko tunda namiji na shi al-yawm namiji na ko to al-adad yukhalifu al-ma'dud ko sai a ce tis'atun wa 20 yawman in ko lailatan aka ce sai a ce tis'un wa 20 lailatan an gane in an ka shafe jazal wajahani ko ka ce ishiruna ko ishiruna to an shafe eh, in shi yasa nuska ta bambantu amma kila abin da ba kwari mu samu mu samu riwaya ya riwaya ta zo ash-shahru ishiruna wata yakan zama haka za mu ce ah, ko ko wata ishirin da tara na babu canji ko yakan zama tara? duk sun fassara haka suka ce wata 29 haka yake wata musulunci 29 rashin gani ne ran 29 ka sa a tuma ne kuma 29 ko ko suka ce a wata yakan zama 29 wannan akan alasta galili ne. Eh, yakan zama 29 don ko haka fala ta sumu hatta tarawul hilala wala tufsiru hatta tarawul kaga wannan ya ƙara fassara mana cewa yakan zama ba a yanke ba duk in yakan in haka na bai canji to ba bukata a ce wala ta sumu hatta ta rauku an gano fake hunde in dai bai canji 29 na za a ce mana da ya 29 ku doki azumi ya 29 ku aji to cewa da yayi to kaf ku dauka sai kun ganai kaf ku aje sai kun ganai ashe ba 29 aka min yakan yake cewa abada a'a yakan zama yakan zama kenan ne kenan dama ta an ka baku ku fara diba wata tun ran 29 amma in ba ku gani ba ku damu fala ta sumu hatta ta wal hilal ku gani sai ku azumi sai kun ga jinjirin wata sannan wala tubtiru hatta ta rawu ku aji azumi sai kun ga jinjirin wata shi ko na shawwal fa in gumma alaikum ya an ka samu wani lubbi ko wani buji ko wani hazo ko wata guda gaimu yanzu ya ruhe shi faqad lahu ku kaddara masa ko ku tauye ku kaddara masa to bari mu jiya haddathani wa haddathani an malik an sauri ibnu yazid ad-dili daga sau dan yazid ad-dili an abd ibnu zaid ko ai haka ne lalai na an sauri ibnu zaid ad-dili daga sauri ibnu zaid ad-dili an abdullahi ibn abbas wannan hadisi ya samu dan kashewa dun sauri ibnu zaid ad-dili bai zamani guda da abdullahi ibn abbas ba hasali bai karatu gare bai gaishe ba amma hadisin bai da matsala lallai imam malik na koko ya haya kila ya yi jontin daga sauru ya kwada ga abdullahi bin ibn abbas ko saboda ni saboda abu dawud ya tada hadisin abu dawud ya kawo shi kuma ya kawo ikirima a ciki wanda ibn abdul bar shi ma ya kawo hanyoyin hadisin duk wanda yake daga saur ibn zaid al dili daga ikirima kusa ikirima radiyallahu an daga abdullahi ibn abbas radiyallahu an kowa ma al almajirin imam abdullahi ibn abbas na ko to shi na imam malik nan ya kasuwa dama na faɗa muna wannan ka'idar duk wanda imam malik ya kayar ko ya cire ko ya yi hadisin sai mu dokai mu binciko a wasu littafai, wasu masani da ko suna da ni in mu Na? Na. eh ma ba ma. maulan abdullahi ibn abbas ma yawwa idan muka lalabu shi wannan sanadi din muka irki ya zo wata hanya an waɗi wanda kuma malik nan ya suwa kuma lahiya lau mutumin nan yake shi kenan to haka hadisin yake lahiya lau yake daga wa daga sau ibnu zaid al-dili daga ma maula abdullahi ibn abbas daga mai gidansa abdullahi ibn abbas kaga babu wata matsala daga Abdullahi bin Abbas shi ka cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam zakara Ramadan manzo sallallahu alaihi wata rana ya ambaci Ramadan fa qala sai annabi ya ce la tasumu hatta tarawul hilal wa la tufiru hatta tarawu kar ku doki azumin sai kun ga jinjirin wata idan kuma kun kammala kan ku hade sai kun ga jinjirin sa fa in gumma alaikum idan wani abu ya sha bakance ya rufe ku fa akmilul adada ku cika adadin da kun ka ɗauko kidayar da kun kaɗo ɗauko ku cika ta al'ada da a wannan ruwaya amma a ɗayan wasu ruwayoyi fa akmilul iddata ko iddata ku cika kirgin an gane da iddata da adada duk zai ma'ana guda ku cika kirgin ya zama nawa talatin kwana talatin nassun hadisi shi ya fassara mana a shefa kaduru lahu a hadisin abdullahi bin umar talayin nasiru da kaduru lahu hadisin shi ne abdullahi bin umar ta haka layin abdullahi bin dinare duk ma'ana ce fa akmilul iddata salatin kila fahimta saboda in mun ka hada al hadisi yufassiru ba'dahu ba'dan wannan ya fassara mun ashe a cika talatin wannan hanya biyu ita ce babu ta uku shine ko dai a gare shi da tara ko in ba gan shi ba washe gari a ce a cika shi kenan a ɗauki azumi wani washe gari an fahimci wannan ko wannan babu wata matsala ana iya ganin ramadana ko yaushe eh, wata ko yaushe eh, ana iya gani ko yaushe ma'ana idan wanke ba ce ana gani ko yaushe ba sako na iya samun ka ko yaushe ne ka so ci mana yakan yi misali yau ɗaya ishirin da tara ga wata mu yi tuwala idanu ba mu gan shi ba mu haddari ba mu gan shi ba shi gari sai a ce an gan shi ko an ka ce an gan shi kenan sai a ka ayi musako ko ko ko a wuce da azumi wannan ya tabbata har rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kenan a ce an gane yaushe a ce an gane jiya a an fahimci karatun ba a ce an gane yau ba tunda da sahi ba a ganin wata ko da rana ba a ganin wata a sakon na an bai zo mana ba sai da rana wannan sai mu rike azumi to amma in yanzu an haka ne yau an gane da rana da marice kira ana la'asar sai an kaga wata ba jiya ba yanzu to wane wata na shi wata ran nan na ko shi ko a mai zuwa na na gobe to ga hadisi duk da dai bai inganta ba hadisin Uthman bin Affan yace ni wa haddathani an Malik wa haddathani an Malik annahu balaghahu anna al-hilal ru'ya fi zaman fi zaman fi zaman Uthman ibn Affan bi'ash Uthman hatta amsa wa ghabat ash-shams hadisin da ya inganta da kila zai dan warware muna zai ba mu matsala wajen fassarawa don saboda za mu kamar kili ya ci karo da wasu hadisai can wasu ɗan za mu karanta ko ko mun karanto su a wasu littattafai shine mi shine wani lokaci na sakon wata ka samu ka kai in sako duk tsawon rana tun da ta yi hammare ce ya ka ce ma an ga wata an gani ko ba haka ba amma in ka jaddadawa a ce an gani ce ko ba yanzu ba ko ba haka ba mhm. amma dai shi ma wannan haka yake nunawa yanzu an ka ce an gane to kaga an gane yanzu na wishe na na gobe kenan ko sai dai hadisin bai inganta ba daga daga malik annahu balaga kaji balaga kuma Allah labo shi ko ina ba a samu sanadi ne ba tun ba a samu sanadi yana na matsayin mai balagan ne ruwa su lashi ba san su ba majahulun ko ba haka ba shikenan sai a dangane shi a da shi ba a hujja da shi annahu hu imam malik labari ya kai gari annal hilala jinjirin wata ru'iya an gane fi zamanin usman lokacin da usman bin affan yake khalifa yaushe aka gani bi ashiyin bayan azhar ko bayan la'asar shine ashi ko ehin dama ashi bayan bayan tsira ta karkata daga dai azhar ashina to an gane bi ashiyin da yamma amma falan yufsir Usman Usman bai yadda Ali Azumi ce ba na yau na ba tunda da mu kun gane ba na yau na ba na gobe na mai zuwa hatta amsa sai da marice rana ta gwadi wa khabati shamsu rana ta bace sai da rana ta bace sannan ya aji azumi an fahimta ke hadisin bai inganta ba da inganta sai ka mana wani matsaloli amma tunda da bai inganta ba shi kenan sai mu za ka abin da muka sani na cewa in an ga wata irin da yoshi an kace ma an gane jiya to shi kenan alhamdulillah in aka gane yanzu rana ba ko yawa da gani ne da rana don ba a ganin wata da azhar a dauki hukunci don ka'ida ga ganin wata sai rana ta wadi ko sai a ga wata ko ba haka ba ba da rana saka ba ko da sahi ko da wani abu saboda haka ganne da rana ko ganne da sahi bai nuna wani hukunci hukunci ne a bari sai zuwa shidda ko bakwa irin eh, lokacin mulan mu kila sai a gane sannan a ce ai wani hukunci da abu na gaba kala ya haya قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يقول إنه إنه أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان قال ومن رأى هلال شوال وحشه فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي يأتي قال يحيى سمعت مالكا يقول للذي يرى هلال رمضان وحده imamu ya yace nan na ji fatwa imam malik an tambaye imam malik game da wanda ya ga jinjirin watan ramadan amma shi kadai wannan kadiya mun karance ta cikin bulughul maram kuma muka ce da kauli biyar ga ɗaya daga cikin kaululluka na biyar ɗin akwai kai ɗai ka ga wata kuma tabbas tabbas ka ga wata kuma lallai shi na ka gani kuma ran da aka gani ran shi na tara ka gani amma ka ce ka waje an ka ce ka da haka ne ko an ka ce ba a yadda ba ko an ka ce ba a tashi gani ne ba ko ba haka ba eh duk dai wani kauli da an ka faɗa ma dai an ka faɗa ma to kai a to shi kenan yanzu kai ba magana mutane ba ko kai ni a hukuncin ka shi aka magana ko to sai yanzu akwai kauli biyar ga wannan kauli na farko cewa ya ɗauki azumi ne kai ya kula da kowa ga ɗauka in kuma na ajewa ya aje azumi ne kai ya kula da kowa ga ɗauka ya ɗauka ga ajewa ya aje an fahimci wannan ko wannan shine kauli kuma magabata da yawa na ɗaya daga cikin kaulin Imam ahmad da almajiransa duk da suna da kauli akwai riwaya ta ni an ahmad amma wannan ɗaya daga cikin kaulin na? sannan Ibnu hazmin ya ayyada wannan magana ya ba ta yayi bakin dinta da hadisai da ayoyi har ya tsananta daga ciki kina cewa ai ramadana ka masallata Hazmin ramadana ɗaya daga cikin alkamin islami wanda mutum bai cewa sai na tashi ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ya ga dama ka ce ko yaya to wanda bai da iko ana ma la ilaha illallah muhammadu rasulullahi bai hana ma sallah in lokacin ta yayi haka ba bai hana ma azumi in lokaci yayi hukuncin su guda yace ka'idodin musuluncin ga guda biyar to babu wani wanda isa lokacin yin su yayi a ce ba a yi ya jaddada ya tsananta kware daga su ga haka ta awi da hadisai da komai ya ya nuna cewa wajibi na kai Allah azaba azumi ka dauka kuma in an an gani aka ce aji har yana buga misali shin tsaya akwai misali ko akwai da'a ga wanda ka tashi musulunta ce baka musulunta akwai da'a ya babu da'a ko ko ko ka tashi sallah ce baka sallah ita tun ya bambancin su da azumi ibnu hazm ya tsananta kware kware ga wannan sanan ɗayan kauli suka ce a'a shine kauli imam malik ga ɗauka ya ɗauka yin ramadana amma ajiwa kai ya aji in ya ramadana to ya ɗauka amma in shi ya ga shawwal to kai ya dauka abin kai ya aji afwan kai ya aji abin da an dalili ma mali ya faɗi wani illa ne yace kada mutane su tuhumai su tuhumai shan azumi yake an fahimta ai ba a laihi ne ko a tuhumai da fiski ko da rashin addini ko da niyyar doki azumi ko amma in ya aje fa an ga kowa na azumi shi da cin abinci ba a tuhuma sai da fiski ko da rashin min yace to dun gudun wannan kai ya aje kila bai wuce wannan illata wannan kamar kila kokarin dai kada mutum mutunci ne zube sannan akwai kauli wanda ɗayan riwaya ahmad kenan sannan ita ce ibnu taymiya ɗauka na cewa mi akasin wancan na farko baya ɗauka baya ajewa baya ɗauka sai an yadda ya ɗauka sai sai an gani sannan baya ajewa sai an gani kila an fahimta kauli na uku kenan saboda ni saboda suka ce shi azumi an an wajabta shi gaba dai kauli na na gaba dai ina jin ai da ambaci haka nan ɗazu ɗazu ibada ta ta gaba dai ba mutum guda aka azama ita ba inda wanda aka aza mutum guda ta shikenan suka ce kamar ai shi la ilaha illa muhammadu rasulullah kai dai kai ta wani bai la ilaha illa muhammadu rasulullah gaba kamar da kai ko eh wani bai ba amma shi azumi wani na ganin ma ka ɗauka kamar yadda kai kana ganin mu wani sannan kuma in an ka kai karshen azumi ana idi idi ba a mutum guda kila kun fahimta saboda haka sun ka kan cewa ga ɗauka sai an gani gaba ɗaya ko ko sai akallan shaida ta ba da tabbacin cewa an gani ba kai kaɗai ba dai sannan ajewa kuma ba kai kaɗai ba amma a kula dukkan su ba mutum guda suka magana a fahimta mutum guda aka magana ba mutum biyu ba ko mutum uku ko gari a fahimci kadiya kwa amma in mutum biyu na ko uku ko gari babu magana kaunin wai sai wani ya yadda ka doka sai wani da ka a fahimci kadiya kai ɗaya aka magana kai ɗaya ka gani to nan tuhumar take kai ɗaya ka gani na ɗauka ko kai ɗaya ka gani na aje amma gari su gani ko jama'a da yawa su gani ko mutane su gani babu bukatar izinin wani ya ɗauka ko wani ya aje kila fahimci wannan kadiyar wani lokaci muna shirba ta fike hudin sai zan mun yi fatawa ba daidai ba rigimar da su ibnu hazm kai da rigimar da ibnu taymiya ibnu qayyim su albani mutum guda ya gani a kiyarta ba jama'a su gani ba ba gari ya gani ba shi yasa a kwatanta ta da yanayin mu kasar ga zamu kila fahimce mu kasar ga akwai wasu abubuwa da yawa da suka zo jaribai sun ka shigo ba irin yadda za ka ɗauka irin waɗancan akawalin na ba shi sa kasar da tamu ya hanka ce ka yi fatawa sai ka sha aiki sai ka rasa wanda za ka tallafa fatawar saboda duk maganganu da hagari sai a gamu namu wani irin daban na ko ba haka ba duk rigimar da aka yi ta mutum guda ya gani yana ɗauka ko bai ɗauka ya isa ko bai isa ba ko ba haka ba in an ka ci an karɓi shaida ta yi no akwai ƙaunar masu karɓar shaida mutum guda ko in sun yadda shi kenan ya yi to in sarki ko shugaba ya mai da shaida ta to shi ne a hukunci ne jama'a ba su doka in ya tura shaida ta amma shi kadai fa to shi ne hukunci ne shi yana doka ko bai doka to na aka rike mata amma in sarki ya tura shaida ta kuma shi kadai na to babu wanda halatta ya doka wannan haka yake an fahimci kadiyar amma mun irin wanda muke nan mu shi abu ya lalace gari gaba ɗaya ko yanki gaba ɗaya a gani duk sai ka rasa mi aka nufi game da wannan don kadiyar da ka baruwa shekara ba shekaru suka yi tsariya kan abin ya ya wuce mu shi nan ko ba haka ba ya shiga son zuciya da hawa wannan mun sha faɗi ne akwai son zuciya akwai son biyar son biyar rayuwa saboda abuna wanda yake zai ta dan ma da hankali a ce jaha gaba ɗaya su kutum duk jaha ko ina an gani ko jaha uku jaha huɗu jaha biyar an gani a ce ba a yadda amma sadda an ka tashi a gani jiha guda ka gani yan garuruwa cikin jaha ka gani sai a ci an yarda kaga abin ta san ma da hankali ko sannan abin ta dan ma da hankali har idan ka samu yani kana kusa na cewa lalle an gani an gani cewa an kai ka a abu na sha maka ne ba ba haka ba abu na sha maka kadira ta faru shekara uku da suka gabata tana cikin kadiyo da suka tasan wani da hankali lokacin da gwandu ne ko in ce kemis ta ba an gani sarkin gwandu kuka sanya yawan nan bayani an gane wurare da dama da yankoka da ni da ni aka ce hawan yankin Kano an gane yayi da kokari communication da majalisar sarki abin ya gagara ko ba haka ba duk suka kashe wayoyin su abin ya gagara sannan mi sannan ya kira da su a can Kaduna ya faɗa mai cewa gashi gashi gashi ya ga ya ga ah, an ga wata kaza kaza ya yi kokari ya yi communication da sarkin musulmi amma ya kashe wayoyin ne ya yi kokari ya yi communication da yan majalisa sun masu kare wata sun kashe wani su ya dai to na shi da su ya ba mata ya ce mata ta ta buga ma matar sarkin musulmi ta faɗa mata cewa shi yana so magana da shi in ya tira ya din wayar sarkin musulmi bai samu ba ita matar da su ta buga ma wayar sarkin musulmi ta ce wata buga ma wayar matar sarkin musulmi ta faɗa mai cewa ga wani na so magana da shi sannan ya buɗe waya ya magana da shi ya ce ga abin da sarkin gwamnati ya ce gashi gashi gashi gashi gashi gashi ƙarshen ne ya kashe ba ta shiga ne ba wannan ba wannan shekara ba dauke wurin azumi kun san da wannan matsala wannan kuma ga matsala bayyane an ka ta ga miliya ta tabbatar komi ya tabbatar har gawa yanzu haka yana da wannan jawabi na sarkin musulmi wanda ya na sarkin gwamnati wanda ya wannan jawabi haka duk wannan abubuwa a yi su an yi lokacin da ba sani ba ko wannan shekarar ta ko kamun wannan kila sun kusan mai yawan jawabin arewa sun gani ko lokacin da kungiyar jama'atul da bidawa ta ta bangaren jos ko a shugaba zane eh, hajjin ya ba da sanarwa cewa tun da ta tabbata ina jin an san da wannan lokaci tun da duk ta tabbata ba wuri guda ba ba lulu guda ba kowa ya gani to azumi Allah ka Allah ka azu azumi saboda haka ya ba da umuri kowa ya dauka ba ya karan ba kuma duk an gane ko ba haka ba a lokacin an yi lokacin da kurukurutan mutanen bonza da wasu kauyuka na jihar kebbi gaba ɗaya kurukuru sun ga wata amma ka ce ba a tashi gani ne kusa duk wannan matsala ce kadiyar kalanda tana nan kadiyar kwamfuta tana nan kadiyar sai an buga kasa an gani tana nan kadiyar eh ko ba sai da an a kwarai da gaske kwarai da gaske a, ai da bana na karshen kenan ba kwarai da gaske to wannan shi ka tada mana da hankali kuma duk wanda ba mu son mu ma shugabanci kuma lalle akida ta ahlus sunna wal jamaa ko ba a tawaye ba a cewa ne ko ba haka ba amma shi kuma ba za a bari a bangaren addini gaba ɗaya lalace ba a irin wannan wanda ya tsaye daga cikin arkan islam guda biyar kuma mu samu matsala duk duniya babu masu waɗannan matsalar sai mu a shi aka ban mamaki mun ɗaya da wannan matsalar bana ga wannan professor sambu wani junai wannan ita ishe ka ba mamaki da habba kida ba kira da shi har gida na zo ga wannan kadiyar ta ishe ka ban mamaki an gane an tace an ce in sun su tabbata an kira mutane an ba su rantsuwa mutum ya sha billahi da la ilaha illa ya ga wata ya yi diskiramin wanda ya gani ya faɗi lokacin da ya gani wani hatta da minti da sakan sai da ya kwaɗi an ka gama daɗaya ɗaya na biyu na uku kuma daban-daban ba lokaci guda ba wani bai kusan wani ya taho ba an ka gama aka rubuta aka yi komi aka kai aka ce to ba tashi gari ne ba sai ji kowa su haka aka yi kowa ya san haka aka yi aka yi cinjirin tun ana so a waɗi amma an ce ba gobe aka so a ba sai lahadi gobe saba yana da rajima ne ko aka ce sai lahadi ta kai to nan muka ɗan jinjina ma shi sambo yawwa ya dage yana cikin waɗanda suka dage na cewa lalle tun da harkar ta zo to me an wani aika wahala me an wani kira mutane tsaye da su Allah basu billahi lalle ko ba haka ba karshe min sarki ya ce me ta ya faɗi shi shi ba da yawon baki ne amma ya ta ya to da yake prof na ko ba haka ba kamar ya kai ce kai ba ba me bai tsoron kowa ko ba haka ba sai ya jajiri ce ya yi ta maza mun ta maza ta yan yi ta maza ya zo ya faɗi kun ji ma da an kai sanar rabban barakwai ya yi mare domin ce musu kai amma sai sun kaɗai ɓoye san guda sun ka kawo ran da sambo ya san farfesa sambo ya kwaɗi sanar rabban su mai ta ba so guda sun ka kawo ta shi ke an ka taro ya gari mare ko haka ba shi ke sun ka tashi wasu wanda inda ba hakan na ba lokacin haka bukata za su suke mai ta ta da su ishirin kar hatta yin aka yi ba su ne shirin da sai ƙarfe ko ba haka ba amma da ran da san farfesa san ya faɗi haka ya suka ce sun tashi su wanzu ma babu wani abu babu wani abu Shi ke da hankali kuma gum haka hankali ashe ana gani dai. ashe tabbas lalle yana tabbata ashe wani na abba a shi muka son sauran malamai su fahimta mutum ya zo ya yi adalci ga wannan kadiyar ka faɗa mai cewa ranka ya daɗe an samu matsala ranka ne tun da mutane an ga wata ko ba haka ba to mu a faɗi an gane shikenan mai ɗauka ya ɗauka wanda mai ɗauka ya bai ko ba haka ba ehin ba ka'ida ta ba ta malamai ba ka'ida ta ta ba tsoron Allah ba ba ka'ida ta ba ta waɗanda Allah ya ba nauyin faɗin gaskiya su ce sai abin da mutum ka suka faɗi sai abin da sarki suka so faɗi kuma ni ina da kyakkyawan zato sarkin musulmi a wannan yanzu yana cikin sarakunan da in ya ga gaskiya na rikawa kawai dai matsalar da aka samu da waye ya da shi in bai da kai bai da amma in ya da kai to da ya ji kai na rika ko ba haka ba ba shi su suka ce ma dai zala ba shi sun suka ce dai zala amma matsalar mu matsalar kila ko masu ba da shara za a ko na ta da shi ko komi ko komi dai ka dai rasa gane ni ni an muhaji ni an matsala amma kadiyar a bakko ku kadiyoyin cewa ibnu taymiya ya ce kaza ibnu qayyim ya ce kaza ibnu hazm ya ce kaza ibnu wali ya ce kaza ahmad ya ce kaza shafi ya ce kaza kadiya su daban tamu daban tamu ba ganin wata abba ayi ba tamu ba mutum guda gani ba mutum biyu ba tamu cewa aka yi ba a tashi ba ita aka diyar kawai za ka nemo kula nassi daga nan wa nassin ni a hukunci idan an ga wata ta tabbata sarki ce ba a tashi ba shi kenan ana ɗauka ko ba a ɗauka shi kawai muka so ba wai ba a gane ba ina fata mu gane wannan wani ce a fara gaskiya in muna so mu da gaskiya mu ba hada hukunci biyu an fahimci wannan aka rauka Allah bari mu Yace mu ya ce sami'tu malikan ya illazi yara hilara ramadana wahda naji imam malik yana cewa ga wanda ya gajin jira ramadana shi kadai innahu yasum yace yana azumi la shi kadai ha la bagi lahu an yuftara bai kamata ya aji azumi ba wa huwa ya'lamu alhali ya san anna zalika al-yawma min ramadan ya san wannan yin ramadan da gangan ya sha ruwa kidi kidi ya sha ruwa ya san ramadan na abin rashin imani ya yawa kala to imam malik ga inda ya akasi ya ce wa mara ahila da shawwalin amma wanda ya ga watan shawwal wahadahu shi kadai fa innahu la yufdiru ba ya sha dummi malam ya ce li annan nasu yattahimuna shi a hujja kuwa ita ba hadisi gare ta ba aya gare ta ba li annan nasu yattahimuna saboda mutane za su tuhumai ala an yuftira minhum man laysa ma'muna akan wani gashi wanda ba amintacce ba ya aji azumi dun ba amintacce dun inda amintacce na yana huda kenda shi kaga sai a kama tuhuma ina fatan mu fahimci kadiyar eh sai a samu wannan matsalar kaga girma ne ya waɗi karshe a ce wata rana a tafsa abu a ce shi a shaida kai sai ka ce wallahi baka da shaida ba shi wani za a yi wani shi a shaidan wani ka ce ni ba yadda ba mai sha azumi da rana ko ba haka ba haka ne ka cewa a ce shi ce wa bai san ya sha azumi da rana ba ai gani ne wacce ya gani tunda ya faɗi an yadda kuma shi na kaga shi kenan kuma ko ba haka ba to don gudun haka na an samu abin suka to shi kenan ya ruha maka ne asiri to tsaya in tambaye ku dukkan in ka mana shubha shi'a shi'a shi'a shubhat shi'a tsarkan tare sha eh kada ta kuma ko shi na nace ko shi'a shi'a kaida to ya halatta ko inda babu wanda gane sha a shi ne ne ka so ku ba ku ba da wata amsa in dai dalili don ka a tuhumai to inda ba mai gani na daga shi sai Allah tsakani ne da Allah ya halatta ya sha ko ya halatta ya ji kuma kun dauki wannan to kun san ibn hazm kenan ko ba ka ba hmm. shi ai shi ibn hazm ce Allah ka kawa me ya boye boye eh Allah ya ce a do azumi da Ramadan, ya ce in Ramadan ya wuce ya aje to aka boye boye wannan da ya sa ka azumi shi ya ce ka aje ya bambanci ki bai ga wani bambanci ba eh, eh. to wannan dai kadiya ta ta malamai wa yaqulu imam na cewa ulaika idza zahara alaihim kadar ainal hilal ko wa mar'a hilal shawwalin ko wa yaqulu ulaika idza zahara alaihim ainal hilal ko eh, eh. wa mar'a hilal shawwalin naharan fala yuftur duk da cikin magana ta ko wa yutimmu siyama yawmiha wa ga sabon magana wanda ya ga jinjirin watan shawwal da rana da rana to nan kadiyar take jinjirin watan shawalin gare da rana to fa la yafuru kai ya irin wancan ya dauko wannan fatuwa cikin fatuwa Usman bin Affan ko kai ya wa yatim musiyama yawmi zalika ya cika azumin yinin nan da ya amma nissa kai ya sha tabbata tabbas an gani a a fa inna ma huwa hilalul lailatil lati tati jinjirin watan mai zuwa da rana tsaka ko da azhar ko da al'asar sai ga jinjirin watan. ko ba haka ba to suka ce a ah, ashe watan hitacce na fa a ah, ba hitacce na ba hita goye yau na zai hita an jima ta an jima ta kila an fahimta in dai ba wani ka samu wanda ya faɗa ma ya gane jiya ba a yau aka gane ko da rana to hita an jima ta an fahimci wannan kala ya haya ya قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا yau الناس wa الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يكثرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إذ إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. ga fitowa kirkiri ta hito irin wadda ta same mu kasar ga ko ba ko ba azumin da wuce na ko wancan dai gashi nan dai kala ya haya wa sami'tu malikan yaqulu naji imamu malik yana cewa idza sama nasu yau fitri idan mutane suka ɗauki azumi Rassalla, wata an gane ba su sani ba wahum yazunnuna annahu min ramadana zaton su ramadana na ba a gane ba tun da ran tara an diba an diba an diba ko ina da ko ina ba a gane ba ka saurare biyu har ka gaji har sha ɗaya ta sha biyu ta aure ko ina ba a gane ba a gane ba to a wuce kunci ba take ta da azumi ba ja'ahum sabtun sai tabbaci ya same su anna hilala ramadana cewa jinjirin ramadana kaduru bi an ganshi kabla an yasumu bi kamun su yi azumin nan da yini guda an ganshi jiya an ganshi kila an gane azumin su ci an ganai wa anna yau ko ba shekaran ji an ganai ba kabla an yasu bi yomin wa anna yawmahum zalika yidin nan da suka azumi ran nan ahadun wa talatuna ran 31 na eh eh kamu su azumi da yini guda an ka ganai ah kenan ran 29 an ganai su ba su samu labarin an gane ba ko sai sun ka gane sai sun ka cika wata talatin ko ko ba haka ba ko ku an ɗauku kure kamar da malin ishara an ɗauku lisahi da kure kila suna azumi suna azumi suna azumin su Aya ba za mu kasa ko ba haka ba kamar kamar da mamali a zo sakwato ko ba haka ba <laughs> wacce kala ya haka ba sai ni sai an kawai gani ran nan hokai. yau talatin da ɗaya magani sai a da ma malam cewa yau biyu ga wata ko a shi talatin da ɗaya yau biyu ga shawwal ko eh ko ko yau ɗan ga shawwal to miya isa ne abin da dai malam kasan ya ce an riga an ga wata tun shekaran jiya yau talatin da ɗaya a takaice dai yau ba ramadana na ba ko ɗaya ga sabon wata ko biyu ga sabon wata shi miya isa ne yaya ake ciki yanzu ana riƙe da azumi an je gane yau dai ba ramadana ba ko to mi za a yi yace fa innahum yuftiruna fi zalika al-yawm za su aji azumi cikin wannan yini ran da sun kai ayyata sa'atin ja'ahum al-khabar ko karhe nawa lokaci ya zo musu ko karhe nawa ko da sahe ko da rana ko da dare ko ko da mareci ko da yaushe ya zo musu kawai su sha ruwa ba su zama tabbaci ba an gane su sha ruwa gayar annahu sai dai la yusalluna salatul eid ba wa sallar eid tunda in rana ta wuce ko idza kana zalika ja'ahum ba'da zawal ash-shams idan in kana afwan in kana zalika ja'ahum ba'da zawal ash-shams in ya kasance ya zo musu bara ta gota bayan azhar ya zo musu wannan sai a ce to ai hakuri tunda haka abin yake tunda ba sallah ba sallah idi ba azhar ko sai hakuri ala bashi jama'a kowa ya sharuwa ruwa amma gobe mu haɗu da sai kowa ya sallah ko ba haka ba to ka san kasar gafa 31 ko ba ra'ayin 31 wasu da yawa sun yi 31 ko ba haka ba eh an kai ce aka ce dai to an ji dai an gane dai amma dai ba ce aji ba an dai yadda an gane kuma an yadda an gane ba kowa ji ya gani tunda ko hatta da shekarar da an kai da rigimar ga limamin sarki ya yadda an gane ya dauki azumi limamin masallacin gidan bakin gidan sarki sarki ma lokacin na ana jawabi ana tafsiri sai da ya ce a bashi tayin ya an saye maganganu ko ba haka ba maganganun kowa ya san su kuma ya ce musu su fassara mai suratul munafiquna eh su fassara mai suratul munafiquna tunda su sun ka bashi shawara ba a ga wata ba ko ba sun yadda ba a ga wata ba sun ka koma gida kwado azumi ne da su fassara mai suratul munafiquna mi daga karantarwa suratul munafiquna eh ina da shi ina da shi a waya shi baki ne da karka to ya za a yi lalle ana tsoronka Shina dai kawai tsoro aka ya faɗi ko ba haka amma an yadda su ci amana tsoro ina da sun hada cikin wani yanayi wannan aiki na na doktoci ko ba haka ba sun su a kira mitin da sai doktoci sai farfesu a kira to kamata ya yi su su eh? <laughs> ya kamata su kyau su wani gaskiya ko ba haka ba hatta da sarkin malamai ba ya sarkin malamai ba har sardawa cewa ni hatta da shi saboda ba a ba a zatun ya saba masarki kuma iyaka da'a shi ko ba haka ba iyaka da'a sarkin malamai yabo ni na ni ka ku kai ta nisa ba haka ba yabo ni na ni ai da'a ga shugaba ko ya haka ba yawa shi na amma shi ma labarai sun sami mu da yawa ce an kai ya tahira azumi to ya an kai haka ina jin ko shekarar da farfesa eh gwanduna aka wannan kes din ko shekara ko mai bin wannan kaga kenan kadiyan mu ya kamata mu ji tsoron Allah kadiyan mu daban eh a ba mu kadiyar kawal mazhabi ibnu hazmi ibnu al albani da sauransu wadancan kadiyar su daban tsakani da Allah na ba gane ba ko ba haka ba ban gane ba babu wanda ya gane mutum guna na ta faɗa min kuma ni bai da shi ba wannan haka take an ba sarki ya ya karyatar da mutum guda ko ba haka ba ina da amma mu mun dauki kusan wannan ra'ayi ko ba haka ba kafin da ya gabata na cewa muna da hadisi na cewa mi na cewa sai mutum biyu sun shaida wanda Samir ma mai takin gurgula mana shi ya ra'ayi. mun dauki wannan amma kaga ba dalili na ba a ce kuma a ce duk gari ya gari a ce duk ba a Allah ya samu gani na ko da gaske alhaji cikin sashe da yawa kwarai da gaske kasashe da yawa mala Allah dai muna maganin matsalar amma matsalar kila in Allah so an sa nawa gyara ta bara dai prof ya kokari an gyara sai Allah so kila za a gyara Allah ya taimake mu yawa ina jin da yake lokaci ko ga lokaci ya dan tafi duk da dai bakwai da kwata muka fara bari dan sai hadisin mm, babin ga kaɗan sai mu tashi haka babu man ajma'a siyama qabla al-fajr hmm shin to yanzu an ga wata alhamdulillah ta tabbata misali an ga wata ramadana yaushe aka niyya ko haka ba ana niyya kamin alfitri ko kamun alfitri to. ba tsira ta barke ba lahiya lokaci ta ne azumi wannan yana halatta idan baka samu labari an gane ba ko sai sannan ya halatta eh amma in dai ka samu labarin an gane kakkiya yawwa irin akwai wanda sun gaji labarin ran nan da an kace shekarar da an kace an ga wata gida gida gari gari an kace an kai ta sanarwa cewa an ga wata a tashi da sauransu ko ina an kai ta sanarwa wasu sun ke ɗauka azumi ya amma biyar ka sai da mutum su ba azumi ba wasu sun ka shekara da Allah ku kyale su ka ka kaza ka kaza to sai daga gari ya waye sun kace masallacin malam bello masallacin da muka kawo gurugul marami malam bello ya tattake su ga lasfika sai sun ka ce to nawaitu nan wurin nan to ana haka na kuma haka ba su ce karya ta ba su yadda to ala kulli hali dai ana niyyar azumi yaushe kamun alfijir ya keto shine me shine haddathani ya haya babu man ajma'a siyama qabla al-fajr haddathani yahya an malik an nafi' عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك وحدثني باب من أجمع باب وندي قدرتا ككتي تارا أجمع نم قدرتا نية باب من أجمع باب وندي قدرتا الصيام أزمي قبل الفجر كما الفجر معناه azumi ana ɗaukar niyya kamin alfijiri ke to حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر daga Yahya daga Imam Malik daga Nafi'u daga Abdullah bin Umar annahu kana yaqul shi Abdullah bin Umar yana cewa la yasum baya da azumi haka zaka sara bai da azumi bai dauki azumi ba azumi ne bai yi ba saiwa illa man ajama as-siyama qabla al-fajr sai wanda ya ɗauki niyyar azumi kamun al saboda haka niyya kamu a cikin wa haddathani an malikin an ibn shahab ya kuma bani hadisi daga malik daga ibn shahab an aisha ta wa hafsa daga aisha da hafsa su aisha ita aisha da hafsa zaujain nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam su ma an karbo bi misli zalika irin wanga hukunci hukuncin ya tabbata ko asali ma akwai hadisi wanda ya nuna haka ne illa hadisi ana ta takaddama game da sanadi ne ala kulli halin ko inganta wannan inganci ya tabbata saboda ijma'i na malamai wanda ya samu shuzuzi a cikin nan shuzuzi na ɗaya samu saboda lalura amma wannan shine kauli na kowa ba a niyya sai mi muddin akwai hankali akwai komai ya tabbata sai mi eh, ba a niyya sai sai kamun akwai sai kamun alfijiri eh, sai usul ya kitta irin baka samu labari ba ko wani mai kama da haka wannan sai da ranar same ka wannan kana ɗauka azumin ka da rana akan kauli biyu wani kauli ce ka ɗauka. imsaku kenan karama amma bai imsaku na. wasu ka ce kana ɗauka abin ka babu matsala saboda ta to ai lokaci ina jin nan za mu tsaya insha Allah eh dan karanta da wajen akwai mai addu'a ciki kuma wani abu wanda ba addu'a wannan yana tambaya game da yace ala gafta mal don Allah malam ina ina son karin bayani game da mutanen da da ke kame baki kuma cikin ramadana saboda ba su saboda ba su gani saboda oh saboda ba su gani da idonsu ba su sai sun gani da idonsu to waɗanda ya na san hukuncin su illa masu sabon Allah <laughs> kawai sabon Allah na wannan wannan ya ce malam bari a jimagatun sai na bayani ta yana da bayani sosai gamsashi tambaya ce mai ma'ana na idan wata kasa ta ga wata to ya isa mu duk sauran kasashe tana da kyau ga tana cikin abin da muka so mu gane wannan ya ce yana magana kan Shan bawa na iya mallakar bawa dan ya yi kake ba a fitar da bayan bayi a bare da gaske wai bawa na iya mallakar bawa a bawa na iya mallakar bawa bare kamun ya zan bawa kila da bayi ko ba haka ba shi ma kai sai an ka zo an ka yaƙe sai shi ya faɗa hannu ko ba haka ba dukiya ce tashi ta ko na wani na wani da gaske ba din ji ba kenan yawwa ya halatta karatun ya gabata waɗannan kila ba su da alaka da abubuwa kila ah, abubuwan da mun ka wuce na irin mai tambaya kan mani ya ci sana ko ba na ci ba tsohon karatuwar ga ko ba haka ba <laughs> sannan da wata aya yana tambaye za ku ri alqur'anu fasali ila wa ansu da turhamun wannan yana ganin ma mun fassara ta in yana da kasa cikin juma'a ya duba yayin eh, kitabul juma'ati shikenan ina da abubuwan da annan kenan guda ɗaya na aje ta mai tambaya na in an gani wata ƙasa shin ya isan ma sauran ƙasashe ita tana da alaka da karatun mu sosai sosai lokaci zai bada dama insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik